Wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku maganan Allah daga Hebrews 9:27. A wurin maganan Allah ya gwara mana kaman a bayan mutuwa sai sariya. To, kaman irin mutanen da ke cikin duniya, duka mutanen cikin duniya mun san kaman wata rana kowane mutum da ka mutu ne. Amma sannan mu fara maganan Allah ya kamata mu fara kuma da addu'a. sai ya ina ma Allah roko ya buɗe maka zuciya, ya gyara maka bukata da kuma baka ilimi, ya baka zaman lafiya. Kana ji maganan Allah, su Allah ya buɗe maka zuciya. Allah ya bari ka samu gafara a wurin Allah. n'a wannan roko ne da sunan Yesu kristo To jama'a kamar inda na fari maganan Allah ya gwada mana kaman bayan mutuwa ko sai sariya ne. Mun san kaman ya zama dole ne kowane mutum ya mutu a cikin duniya. Abin da yasa ya zama dole ne saboda kakanmu ya yi zunubi da Allah. Shi ne Allah ya silme shi ya kuma gaya mana kaman saboda zunubin da muka yi nan dukan mutane dukan maza da zufa za mu ci abinci da kuma mata kuma da, da yawa da yawa ne za su afe yaya saboda haka kamar yadda maganar Allah ya far ya gura mana haka ne ko ko abubuwan da ke zuwa haka ne yake to mun je haka saboda maganar Allah ya gura mana kamar duka mutane damu mutu ne mun je kullum ko wani bakwai muna ga mutane suna mutu haka ne duka za mu mutu kowane mutum da ke cikin duniya ga da ka mutu saboda abinda magana allah ya fere muna duka mun zama kakannin kakanmu damu saboda shi ne duka mutuwa ya kama shi abinda ya faru a dama ne kamar inda allah ya fara halitta sama da duniya a lokaci si ya ce masa kamar ke ne za ka kiyaye wannan gona allah ya jara wani gona ne ya ce ma Adamu kama ya kiyaye ta ya kuma noma ta ko abin da yake cikin duniya ka duka si ya kamata ya ci si ya ya ci si da matansa saboda si ne haka suna a cikin ganan si ne kowane sai ne kuma ya jure maciji ya zo wurin ya ce masa kamar in ji Allah ya ce kar ku ci kowane mutacen da ke a cikin gwanan ba si ne matansa ya ce ma a sai ne kamar mun yi mu ci kowane itacen da ke irin gwanan ga ko yayan gwanan ka amma akwai wani wani guda a cikin tsakanin gwanan ji Allah ya shekai kar mu taba shi kar mu ci ni muka ci za mu mutu ne si ni si ta ne ko maciji ya ce musu kamar Allah ya san kamar in kuka ci ba da ku mutu ba amma za ku zama kamar shi idoninku zai bure saboda eh, matansu ya ji haka siri ya kuwa ci wannan itace ko wannan yayan ta ya na sai idonta ya bure sai ya kuma kawo matan eh, mijinta sai kuma shi kuma ya ci to ji a lokaci allah na zuwa a wurin si ne suka gan kamar inda allah ka zuwa wurin si suka boye shine Allah ya cira su ya ce musu kamar na kuke shine Adamu ya ce mu Allah kaman mun boye da bayan da muka ji kana zuwan nan sai dai mun boye shi Allah tambaye shi kaman yayan da ce karka ci ka ci kuwa shine Adamu ya ce ma Allah kaman matan da ka bani si kuwa ya bani ta na kuwa ci sai ya ce ma matan kamar saboda abin da ka yin gasi saboda kai na sirme ka ne da wuya da yau da azaba ne ka afe yaya ya kuma si mijinta kuma sha mata kaman saboda ka ji matanka ya kaci ci abin da na shekar ka ci saboda kai na kuma sirme a kasan duka da safi da, yawa ne da zifa ne za ka ci abinci a rayuwanka duka haka ne ya zama haka ne yake kowane miji kowane mace kowane miji ya sani kaman da yawo da zifa ne da muna cin abinci si yasa da bayan ya ce musu kamar saboda abin da ka yi nan da ka mutu da kasa ne kake za ka komo kasa daga wannan sai mutuwa ya shiga duniya mutuwa ya kuwa kama mutanen duniyan duka ni da kai kuma mutuwa yana jira mu ko in ba ka mutu yau wani ya mutu in ba ka mutu gobe wani ya mutu in ba ka mutu jibi wani ya mutu haka ne ke sai kama ke kuma naka ya zo ranan ka zai zo ne so saboda haka ne Allah ya kuma san kaman da bayan mun mutu da azaba kuma da zunubi ba mu iya mu shiga aljanna ne ya kuwa kawo su Yesu Kristo ya ga muna kaman kafin ka mutu sai ka zo wurin Yesu ka samu gafura si Yesu Kristo yana da iko da dama ya yafe maka zunubi saboda shi shi ne Allah ya kawo a cikin duniya shi ne anyanmu shi ne rayuwarmu shi ne kuma gaskiyarmu mun ka zo wurin sisi yana da iko ya kuwa ya yafa muna zunubanmu duka kaman Allah ya gara masa. si ne haka ana gara maka wanda ke ji na kana da dama kana da iko to kana da anya ka zo wurin Yesu Kristo yanzu gano ka zo wurinsa si zai yafa maka zunubanka duka ne saboda kai kuma ka zama dan Allah sai kuma ka Allah ka cire kanka da sariya in ba haka ba da bayan mun ka mutu ba bai kare ba akwai waransu mutane suna suna lure mu kaman bayan mutuwa shi kenan ba wani zuwa wurin amma ba haka ba ne bayan mutuwa akwai wani wuri bayan mutuwa kowane mutum za ka sai a sareya ne a wurin yesu kristo da kurani da kuma littafi ya gwada muna kaman kowane mutum da ke cikin duniyan ga yesu kristo ne za mu zo a gabansi ya eh, za mu sai a gabansu ya ci muna sariya bayan mutuwa bai kare ba bayan mutuwa akwai sariya bayan mutuwa kowane mutum za ka zo wurin yesu kristo ne in kana ji na sai ka zo wurin yesu kristo ka yi gafara da shi magana kuma ya ce muna wanda ba a gan eh, su da kuma littafin rain ke ne za ka sai a gaban sariya amma kana ji na yau kana zo in ka zo wurin yesu kristo an yafa maka zunubi kai ba ka saya a gaban sariya kuma ran da za ka mutu yesu kristo an tun yafa maka zunubi an tun cire ka a cikin sariya kenan kana ji na ka zo wurin yesu kristo ka, ka, ka bare ka ba ka bure zuciyanka ka bure mai yesu kristo ya shiga zuciyanka ya zama yaruwanka ya kuma yafa maka zunubi to yaya ne za ka yi haka da ka yi wani addu'an gutu kawai ne saboda yesu kristo ya shiga rayuwanka da ka ce ma yesu kristo kai ka san kamar kai eh, eh, kai kuma kana da zunubi zunubi kakanmu kamu si ya kawo zunubi sai kai kuma kana da zunubi saboda haka ka san kaman saboda zunubi ne ya shiga cikin duniyan ga ka san kaman saboda zunubi zunubanka ne yesu kristo ya zo cikin duniyan ga sai ka ce masa kuma yesu ka zo rayuwa na ka suka zuciya na ka zama tare da ni ka yafe mana zunuban duka saboda ni kuma in zama naka ka yi wannan guntun addu'a yesu kristo zai yafa maka zunubi yesu kristo zai cire ka da azaba yesu kristo zai baka zai sa maka albarka da zamanka da abubuwan da ka yi duka to si yana da wannan iko yi maka haka kana jina anya ya bude maka kenan anya ya bure maka kenan kai ka jira mi kake jira kuma kana zo ka zo wurin yesu kristo ne sai ka yi wannan addu'a tare da ni ni wa ne yau na ji magananka ni kuma na zo wurinka na bude maka zuciya ka zuciya na zama da ni yafe mana zunuba na duka gobe ciyama in zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen in ka yi wannan addu'a ni kuma dan yi maka addu'a ne. Dan yi ma Allah roko ni ya kuwa yafa maka zunubi, ya cire ka da wahala, ya cire ka da kowane abin da bai da kyau duka, ya kuma Allah ya fabe ka, ya ji taushenka ya zama tare da kai, ya shiga zuciyanka saboda Allah ya cire ka da wahala. Allah ya cire ka da abin da bai da kyau duka sai kuma Allah ya zure, sai kuma Allah ya bude maka anya. kana wani aiki Allah baka sa, sa maka albarka da si da rafiyan da kuma da yaranka da zamanka duka Allah sa maka albarka na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo <clears throat> amen to jama'a mun gama haka abin, abin da ka yi kuma ne za ka sami wani cecin da ya kusa da kai wani cecin da ana wari ana bukatan Allah wani cecin da suka yi suka suka yarda da Yesu Kristo wani cikin da yake da kyau ya kuma ana makaranta wurin nan sosai sai ka shiga wannan church sai kai kuma ka zo ka tare da su kana <clears throat> ka zo tare da su to si ka koyi ka kuwa bude ka ne Allah buɗe bude maka ilimi ne sai ka ji makanan ka san abin da kana so da rayuwanka na wannan roko ne ya sunan yesu kristo kuma to jama'a mun kuma kai haka dan in kana da wani wani abu da ka tambaya zan baka namba saboda ka ture namba na saboda mu yi fira namba na ne 0249251594 0249251594 wata jama'a jama'a mutane mun gama haka to assalamu alaikum